أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتنا son in ƙara bayani ne ko kuma in faɗaɗa bayani akan wani abun da a baya na ambata akan cewa Ah, batun zuwan irin annabawa da allah ta'ala ya aiko da kuma kiran da suka yi ma mutane da kuma daga karshe dai irin amsa wanda mutane suka yi da kuma yadda allah ta'ala kan yi ukuba da hallaka mutane wasu ya hallaka su da tsawa wasu da jirgizan ƙasa wasu da ruwa kamar yadda aka hallaka mutane annabi nuhu da ruwan tufan wasu kuma wasu mu akwai wanda ma aka sa ƙasa ne ya haɗe abin nan ƙasa ya haɗiye su da dai sauransu ko kuma wasu an musu ruwan duwar wasu da sauransu dai haka to amma bayan bayan hallaka fir'auna bayan da allah ta'ala ya nutsar da fir'auna da mutanen shi ya nutsar da su cikin teku ya kuma kubutar da bani isra'il to sai zama cewa wato kamar yadda aka san al'adar mutane yanzu don allah duk wanda ya ga irin wannan abubuwan da suka faru tsakanin annabi musa da fir'auna ya ga duk mu'ujizozi da ayoyin da allah ta'ala ya ba annabi musa shi ya gani da idan shi sannan kuma ya ga yadda fir'auna ya tashi ya taso zai hallaka waɗanda suka yi imani da annabi musa amma kuma allah ta'ala ya ba annabi musa nasara akan fir'auna da mala'un shi ya kubutar da su alhali kuma ya nutsar da ya nutsar da shi fir'auna da mutanen shi a cikin ruwa kuma sannan ya bi da su bani isra'il mutum a cikin su bani isra'il ya bi da su ta cikin ruwa gashi suna gani za su iya gani ga ruwa ga ruwa ya yi doro ga ruwa ya yi doro sannan ga hanya cikin teku amma ga hanyar busasshe suka wuce da kayansu da dawakansu da eh, jakunansu da komai nasu suka wuce sannan bayan da suka wuce mutum yana ganin wannan da idan shi bayan da suka wuce sai allah ta'ala ya nutsar da shi fir'auna alhali su suna tsakiyar ruwa ya sa ruwan ya haɗiye su to kaga ai za ka ɗauka wanda ya ga duk wa'annan mu'ujizozin ba yadda za a yi ya kauce daga kan hanya Allah amma ba abin da ya faru ba kenan al'adar mutum ba a jima ba ana haura da su wannan ruwa ɗin suna cikin tafiya ba su maje inda ba su san ma ne eh, ƙarshen inda za su je ba amma a kan hanya sai suka fara saba ma Allah a cikin irin wannan tafiyan ne suka bauta wa maraki, sannan kuma suka yi ta ma annabi musa ta wurin kai kala-kala to amma bayan ah, yanzu ba ina son in kawo cikakken bayanin wannan amma wata rana in sha Allah in Allah ya bada iko zan zan kawo abubuwan da suka yi don mu kwatanta da abun da mu yanzu muke yi za mu ga kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi ya ce duk abin da bani Isra'il suka yi na saba ma Allah to sai musulmi su ma sun yi haka nan har ma zai kai ga idan suka shiga ramin eh, naman mai aka ce kada in faɗi abin da ba daidai ba ne amma kamar in suka shiga ramin wani irin halitta dai ko bera ne ko mene ban dai sani ba na manta to musulmi ma zai shiga zai ce dama abin da ya kamata zai shiga za su duk wannan sabawan da suka yi su ma musulmi su ma za su bi wannan daki-daki to kuma abin da wato wata rana zan kawo bayanai game da abubuwan da suka yi daki-daki yadda Allah ta'ala ya kawo mana shi a cikin alkur'ani da kuma daki-daki yadda ya zama cewa yanzu duk abin nan da suka yi in ka duba musulmi yanzu za ka ga abin wato wasu sashen abin da suke yi kenan wasu sashi kuma suna wasu abubuwa za ka dai in ba su yi wannan ba sun yi wannan in ba su yi wannan ba su yi wannan duk wa'annan abubuwa da taurin kai da jayayya da suka yi da annabi musa duk yanzu musulmi suna yi to tun da ko haka nan ne ai ka san ba yadda za a yi shi kamar yadda na faɗa ne a cikin na sha ma faɗi a abu bayanin da nake yi to allah mai adalci ne ba yadda za a yi su al'ummai nan da Allah ta'ala yake ta ba mu labari ina ba mu labari don ne don kawai mu sha labari abuwaye Allah ya buwaye daga wannan ya girmama ya buwaye da ya tsaya kawai yana ba mu labari wai don su mu ji labari yana ba mu ne don mu ɗauki darussa daga abin da ya same su kada mu bi irin hanyar da su ma suka bi don idan muka bi irin tafarkin da suka bi su abin da ya same su mu ma zai same mu shi yasa Allah ta'ala ke ba mu wa'annan misalai ɗin don mu ma mu ɗauki darussa daga gare daga gare daga abin da ya same su sannan mu bi tafarkin bayan Allah na gargaru kuma mu guje ma tafarkin miyagun baya shi yasa Allah ta'ala ke gaya mana sai sai bini bini cikin alkur'ani zaka ga an kawo an kawo bayanin annabi Musa da bani Isra'il kuma kowanne sashi zaka ga ana koyar da wani darasi ne wani nan gefen nan sashin za a za a karfafa magana akan kaza in aka koma wani kuma za ka ga ko an ce magana annabi musa da bani isra'il za ka ga an kara an karfafa magana akan wani wani bangare ne na wani abu don mene don mu koyi darasi kada mu bi tafarki na bata wanda wasu suka bi daga cikinsu sannan mu bi tafarkin bayan allah na gargaru daga cikinsu don akwai bayan allah na gargaru wanda suka kai koli wajen wajen bautan allah akwai kuma miyagun bayi miyagun bayin suna da yawa kwarai sun fi yawa amma lalle akwai bayan allah kuma masu yawan gaske a cikin bani isra'il ne to allah ta'ala na ta kawo mana ne don mu ɗauki darussan nan daga abin da don kada miyagun abubuwan da ya same su ya same mu kada mummunan ukuban su ya same mu sannan eh, don mu samu kyakkyawan A darasi daga bayan Allah na gargaru daga cikinsu don haka amma bayan wannan abin da ya faru abin da nake kokarin faɗa a nan shine bayan e, hallaka shirauna sai zama yanzu Allah ta'ala ya sanya wato azaban al'umma azaban da za a ci gaba da imma al'ummai ba irin na da ba ne ba irin cewa ba wai gaba ɗaya ba zai taɓa faruwa ba amma yanzu salon sai zama cewa yanzu an bar salon azabta masu taurin kai da masu kafircewa Allah da masu eh, kaucewa daga kan hanya an bar azabta su a hannun mumuni yanzu kun sa a baya idan annabi ya zo ya yi kira ya yi kira eh, akan samu 'yan kalilan wanda za su imani da shi akan samu kuma 'yan kalilan wanda su ne masu iko da masu eh, faɗa aji da masu hannu da shuni wanda za su yi fada da shi wannan annabin amma mafi yawan mutane sai su zuba sai su sa ido to kuma kamar yadda ya zo a bayanin da na yi a baya masu sa ido din na idan halaka ya zo yakan haɗa hada su tunda inda wato ba yadda za a yi kai ya zama kai ba dan kai dan ba ruwan mu ne dole ka dauki matsayi idan annabin Allah ya zo yana kira wa'in ma ka imani ne da shi wa'in ma baka yi imani da shi ba idan ma ka yi shiru baka imani da shi ba sannan kuma kana kallon kuma abin da azalume kake kana tare da azalume kenan tunda ka sa ka yi shiru baka ce komai ba kai baka da matsayi don haka idan eh, eh, idan azaba ya zo yakan hada da su ne kamar dai bayanan da na yi a baya ta dan bana ba ina son maimaita wannan bane kamar labarin su sabul sabt wanda da Allah ta'ala ya tashi hallaka su ya ce sai muka tsittar da waɗanda suke hani suke umarni da Eh, ma'aruf suna umarni da abi Allah sannan suna hani da munkar suna hani da a kauce ma Allah ko a kafircewa Allah su ne kawai Allah ya tsaita sai ya ce sai muka sai muka hallaka azzalumi duk sauran sun shiga ajin azzalumi da masu iko din ne da waɗanda suke biye da su tunda dai suna ganin su ne da iko kuma suna ma jin tsoron su sun fi jin tsoron su da wanda ya halice su to haka ya kasance a baya in haka ya sai Allah ta'ala ya tsita da mumune sai ya hallaka su a zalimi ne amma bayan hallaka fir'auna sai azaban ya koma a hannun mumune sai Allah ta'ala ya sanya yanzu idan ya aiko da annabi idan wasu suka yi imani wasu suka yi imani a koyaushe waɗanda ba su yi imani nan ba su sukanta ta azabtar da waɗanda suka yi imani su azabtar da su da magana in sun ga maganan bai yi ba su azabtar da su da azaba har ma da kisa to idan irin haka nan ya faru to sai ya zama cewa wato yanzu sai ya zama an gwabza ne tsakanin wayanda suka kafircewa Allah da wayanda suka yi imani da Allah kuma Allah ta'ala ya ma mumune alkawarin nasara matukar su mumune ne kuma sun tsaya da gaske suna kan tafarkin Allah ne to Allah zai ba su nasara sai zama daga karshe su ne suke da kyakkyawan suke da galaba daga karshe